ke faruwa ne? Wallahi in gaya maka daidai ma da zuma rock din nan. Hmm. Wayannan suka zo gaya maka suka buɗe ma sojojin nan suka sa masa ta. Suka yi ta kawai kai ta buɗawa eh? Suka yi mai kace? Suka buɗe masu wuta. Su yan ta'adda kenan? Eh yan ta'adda suka fara buɗe ma wayannan sojojin wuta. Na'am, to wani hali ake ciki yanzu? Eh to yanzu dai alhamdulillah komai ya lafa. sojoji sun zo sun abin na kunsu. To an samu asarar rayuka wurin? Eh gaskiya akwai mutum biyu da na gani kwanta wurin. Cikin barayin koko cikin jami'an Eh to ban sani ban na ga ko barayin ne ko jami'an Ban sani ba dai tukunna. Amma na ga mutum biyu. Da daidai wani lokaci abin ya faru. Misalin bakwai da rabi ne daga bakwai da zuwa bakwai da rabi abu har kusan takwas. Na daren yau. Eh daren yau. Kai kana daidai wurin lokacin da abin ya faru? Muna zuwa an fara abin. Su 'yan ta'addan daga yana suka fito ne? Mu ba mu sani ba, ni dai na wuta kawai muka fara ji. Sai na sauka na gudu a abin da dina. Da babura? Da abin ya lafa Eh? Da babura suke? A'a. Ba da babura suke ba. Da mota suke? Eh, da mota Allah da suka fito. To ku ko ina kuka yi lokacin da abin ya faru? Ni zan zo nan zuba ne daga mina na fito zan zo nan zuba. To sai kuka yaya? Mu mun gudu ne. Mun shiga cikin wannan anguwa mun bar motocin ba. To da ka koma ka dauko motar naka? Na dauko mota yanzu na zo zuba kenan. Na'am. Amma har na dan abu na din kafa na wallahi ina da kamar na dan samu targaɗe a kafa na. Na'am amma da jami'an tsaro sun je wurin? eh sun je gurin to Allah ai da suka je ne muka gano muka ga abin da yake ciki da kyau da kyau ya sa na samu abin da sun kira ka Allah ya sauke mun gode gare ki amin ya rabbi